Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa 200.5 da amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalar FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a ta babbar rana uku ga watan Fabrairun shekara ta 2017. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. To Sarfilo, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya kai ziyara yankin Asiya ziyararsa ta farko kasashen ƙetare tun da aka bashi wannan mukami. sabuwar jaka da amurka a majalisar ɗinkin duniya ne ke hali ta kushewa matakin sojin da rasha ke ɗauka a gabashin ukraine ta kuma ce takunkuman da aka kakaba wa ƙasar zai ci gaba da aiki kana shugaban ƙasar angola jose erdodo da santos ya faɗa yau juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabanci ba kanin labaran kenan aka ji rundunar sojan ruwan najeriya ta bayyana aikace-aikacen da ta yi na shekarar da ta gabata kowane irin ayyuka ne suka yi mun kwace mai crude oil kenan matsayin biliyan 420 a shekarar da ta wuce kuma bugu da kari crude da muka kwace ya kai kan dubu takwas da goma da saba'in da da Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma jami'ai da ke ƙarƙashin hukumomin birnin Yamai ne suka tashi tsaye don neman a biya su haƙƙinsu ma'aikatan dai sun haɗa da masu aiki a ofis-ofis da masu gadin makwantai da masu aiki a mutuware da masu ayyukan tsabtace gari da sauransu sun yanke shawarar ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙarsu ta cimma ruwa. Za kuma ku ji jakadan Amurka da ke ƙasar kamar ne ya kai wa shugaba Paul Biya ziyara, ko menene dalilin ziyarar? Na zo ne domin in mika ta'aziyyata wanda ƙasata ta umarce ni da na yi wa biya kuma muna jinjinawa dakarun tsaron ƙasar Kamaru wajen hoɓasan da suke yi. Haka kuma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran sakataren tsaron amurka james mattis ya bayyana a birnin tokyo yau juma'a cewa amurka tana tare da japan 100 bisa 100 in Washington firmly 100% shoulder to shoulder ya ce yayin da sabuwar gwamnati ke kama madafin iko a washington ina so in ka fahimci cewa muna tare da kai da kuma al'ummar japan 100 bisa 100 mr prime minister Mattis ya bayyana haka ne yayin ganawa da Prime Minister Shinzo Abe a tafiyarsa ta farko tun da ya zama shugaban ma'aikatar tsaron Amurka. Abe ya yaba ziyara ta Mattis da ya kai yayin da shugaban kasar ta Japan yake shirin kai ziyara Washington mako mai zuwa. ya ce kasancewa sakatare matis ya zaɓi gabashin asiya da japan su kasance kasashen da ya kai ziyara a farko a kasashen ƙetare ya nuna yadda gwamnatin amurka ta ɗauki dangantakarta da japan da muhimmanci. Tun farko yau Juma'a Koriya ta Kudu, Martins ya bayyana cewa za a mai da martani yadda ya kamata idan Koriya ta Arewa ta kai wa Amurka ko kuma abokan ƙawancenta harin nukiliya ko da wani iri ne. Ya kai ziyara Koriya ta Kudu da kuma Japan ne domin karfafa kasashen na Asiya eh, dangantakar su da Washington. Sabuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine jiya Alhamis. ta ce takunkumin da amurka ta kakabawa kasar zai ci gaba da aiki nikki haley ta faɗa a yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tun da aka tabbatar da ita a matsayin wadda shugaba donald trump ya zaɓa ta wakilci amurka a majalisar ɗinkin duniya cewa muna son inganta dangantakanmu da rasha amma abin da ke faruwa a gabashin ukraine wani abu ne da ake bukata a fito karara a yi allah wadai da matakin da rasha ta ɗauka Haley ta ce ba za a janye takunkumin da Amurka ta kakabawa Rasha ba sai Rasha ta mai da ikon yankin Crimea da ta mamaye a kayib Tun farkon jiya Alhamis sakataren Baitulmalin Amurka ya sanar da sassautawar waɗansu ƙa'idoji da suka shafi harkar kasuwanci da kuma tsaron Rasha duk da takunkumin harkokin sadarwa na intanet da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sanya wa Rasha. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa an yi wa Iran kashedi a hukumance akan gwajin makami masu linzami da ta yi cewa za a iya ɗaukar kowane irin mataki akan Tehran. a cikin sakonni da ya tura ta twitter trump ya kuma ci gaba da kushe yarjejeniyar da amurka da manyan kasashen duniya biyar suka cimma na dakatar da ayyukan nukiliyan iran ita kuma a saka mata da sassauta takunkuman da aka kakaba mata ya ce kamata ya yi iran ta gode da cimma wannan yarjejeniyar ya ce kasar tana shirin durkushewa kafin a sakar mata biliyoyin dala daga baya yake da yake amsa tambayar wani ɗan jarida da ya tambaya ko yana yiwuwa a ɗauki matakin soja yayin ganawa da shugabannin kamfanin babura na Harley Davidson da ƙungiyar ma'aikata sai Trump ya ce ana iya ɗaukar kowane irin mataki. yarjejeniyar da aka cimma ta buƙaci Iran ta rage ayyukanta na nukiliya ta mai da cibiyoyin aikin nukiliyanta na gudanar da waɗansu ayyuka na daban. shugaban ƙasar angola jose eduardo da santos ya faɗa a yau juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabanci ba bana abinda zai kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 38 dos santos ya shaida wa wani taron jam'iyya mai mulki mpla cewa ministan tsaron ƙasar jose lorenco shine zai kasance ɗan takarar jam'iyyar na farko a zaben da za a gudanar a watan agusta dos santos ɗan shekaru 74 ya bayyana a lokutan baya ya bayyana a lokutan baya cewa zai sauka daga kan karagar mulki ya fara shugabancin kasar angola a watan satumba shekara ta 1979 ya kasance shugaban kasar afirka na biyu a jerin waɗanda suka fi dacewa a bisa karagar mulki bayan tiodo obiang na equatorial guinea a ƙarƙashin shugabancin dos santos angola ta samu maƙudan kuɗaɗen shiga daga albarkatun mai ta kuma kawo ƙarshen yakin basasa sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin ta da keta haƙƙin bil'adama da kuma ƙazamin azurta kansa watan da ya gabata mujallar forbes ta ambaci 'yar shugaban ƙasar isabel dos santos a matsayin wadda ta fi kowace mace arziki a nahiyar afirka inda ta mallaki dala miliyan 320 daga ƙarshe jami'ai arewa maso gabashin afghanistan sun ce wani da ake kyautata zaton mayakin ƙungiyar taliban ne ya kashe akalla 'yan sanda takwas 'yan kwanaki bayan da ya saranda ya shiga aikin 'yan sanda. Kisan da aka yi a cikin dare ya auku ne a wani gari wurin binciken tsaro da ke yankin Almar a lardin Ferab. Kakakin rundunar 'yan sanda na yankin Karim Yorosh ya shaida murya Amurka yau Juma'a cewa maharin ya kwashe dukkan makamai da alburusai daga ofishin 'yan sandan kafin ya arce. Ya ce galibin waɗanda aka kashe sun fito ne daga zuriya ɗaya. an kuma ce mayakin taliban din ya yi saranda ga rundunar 'yan sandan ne 'yan kwanaki wato kwanaki goma sha biyar da suka shige ya kuma koma cikin mayakan bayan kai wannan hari labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc rundunar sojan ruwan najeriya ta yi bayani akan aikace-aikacenta na shekarar ta gabata inda ta ce ta kwace danyen mai na dizal na kimanin naira miliyan 420 ga rahoton hassan mai daga abuja da yake bayani dangane da nasarorin da suka samu a shekara ta 2016 babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan najeriya vice admiral ibok ite ikwe ibas ya ce sojojin ruwan kasar sun kai farmaki tare da gurguza haramtattun matatun mai guda 181 da kwale-kwalen da ake fasa mai da su har guda 263 aka kuma damke mutane waɗanda ake zargi guda 784 da ake zargi da laifuka daban-daban a cikin ruwa kazalika admiral ibok ibas ya ce mayakan ruwan najeriya sun kuma kwace bindigogi 468 da harsasai 1,659. Daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun ya min karin bayani. Mun kwace mai crude oil kenan ko da diesel a matsayin biliyan 420 a shekarar da ta wuce. Kuma bugu da kari crude da muka kwace daga hannun wa'annan 'yan malaƙi wanda suke mana kisa ya kai kan dubu ɗari takwas da goma da saba'in da biyu da biyar. Kuma an sake kwace diesel da ya kai kai metric ton dubu daya da saba'in da takwas. Duba da ci gaba da ta'addancin tsagerun yankin Niger Delta ko akwai karin matakai da sojin ruwan ke ɗauka a halin yanzu? Eh, farko dai mun ƙara jirage jiragen da za su iya shiga cikin wayannan guraren. Kasan Niger Delta suna da rivers da creek dole sai kun samu jirage na musamman. Kwanakin bayan katina shi chief of the naval staff ya sa an sai wajen sabbin jiragen guda tamanin da ake kira epinal boats za su iya shiga duk lunguna na cikin Niger Delta saboda su frustrating active akan ayyukan da waɗannan mutanen ke yi bugu da ƙari ko satin da wuce shi acting president professor Yemi Oshimbajo ya kaddamar da wani takarda da ake kira operating procedure on arrest detention and prosecution of vessels and persons in Nigeria's maritime environment wannan takardan yunkuri ne da duk wayansu masana'an agencies suke aiki a maritime environment na Nigeria suka ba da gudumawa saboda a tabbatar cewa an rage matsalolin da ake Navy Captain Suleiman Dahun daraktan watsa labarai hedikwatar sojojin ruwan Najeriya. A cewar kwararre kan sha'anin ruwa, Comrade Abubakar Abdulsalam, samar da sabbin jiragen sojojin ruwan ya zo daidai lokacin da ake bukata. A wannan jiragen din zuwan su ya zo a lokacin da ake bukata. kasancewa kuma an samu shugabannin su sojojin ruwan kansu. A masu kishi ne kuma sun tura waɗanda suke da kwarewa kuma sun ɗebo kayan aiki. Wannan duka wani abu ne wanda zai kawo kasan ci gaba kuma zai taimaka wa su kansu wannan jami'an tsaron da wajen ayyukansu su kare kasana daga 'yan fasikoriya kan ruwa. Kuma idan ka je ka ga a zahirar tsarance yadda suke gudanar da ayyukan yanzu ya sha bamban da duk wani wanda ya san yadda sojoji ke gudanar da ayyukan a baya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya Rasulullahi ba gwani sai Allah soja ko gidan su ko a gai da Hassan daga najeriya kuma sai makwabciyar ta nijar inda ma'aikatan magajin garin birnin yamai suka kudur aniyar shiga yajin aikin kwanaki biyar don neman a biya su albashinsu har na tsawon watanni bakwai ga su lamumina barma da karin bayani jami'ai sama da dubu da ke karkashin hukumomin birnin yamai ne ke fama da wannan matsala ta rashin albashi waɗanda a cewar su marabinsu da samun biya tun a watan yunin 2016 saboda abin da ma'aikatar magajin gari ta kira rashin kuɗi a aljihun gwamnati rashin fahimtar da aka samu tsakanin ma'ikanta da shugabannin kungiyar sakotin ta jami'an mary a su ta baya-bayan nan ta sa shugabannin kungiyar kwadagon kiran taro don sanar da magoya bayan su halin da ake ciki domin sake duba ta inda za su wa wannan matsala malam hassan jawando usman na daga cikin shugabannin kungiyar sakoten to lalle wannan rakon da kin eh, da da president conseil da governor ne bata ba da wata armashi ba Eh, tunda dai mu mu da muka yi don a samu wani abu a zo a biya ma'aikata mai malusuma eh, kamar yadda muka gane dai abin kamar har wata guda ne warke mu wata bakwai ne muke bin su to cikin wata bakwai an baku wata guda ba ta yi ba mun ce su yi kokari a nemi koda wata uku hamsin muna sirsuwar ga ga grafikin to in sun nan zuwa kadan in sun kawo wata uku babu laifi muna iya ajiya mu aiki to shi yasa muka kira duka ma'aikata mu kwatanta musu ba kin da muka yi da prime minister a ƙarshen wannan taro ɗaukacin ma'aikatan na meri da suka hada da masu aiki a office office da masu gadin makwantai da masu aiki a mutuware da masu ayyukan tsaftace gari da sauransu sun yanke shawarar ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙarsu ta cimma ruwa yanzu mun j'ai prévu de grève dans 5 jours, du lundi au vendredi. Mardi, mun aji déposé une demande de, de, de, de de marche daga la ville de Jamais zuwa ministère de l'intérieur un sun yarda in Allah yarda to amma in ba a akwai marche grève qui m'a kwa makon jiya ma jami'an ma'aikatar magajin garin na mai sun gudanar da yajin aiki haɗe da zaman dirshan wanda ya sa hukumomi suka kira su don tantaunawa sai dai an watse baram-baram a watan oktoban da ya gabata wasu kansilolin majalisar mashawartan birnin yamai sun shigar da takardar bukatar tsige magajin garin yamai hassan saidu daga mukaminsa saboda maganar nan ta rashin biyan albashin ma'aikata sai dai daga bisani sun janye wannan bukata bayan tsoma bakin gwamnan jiha yanzu haka da dama daga cikin waɗannan ma'aikata sun fara fuskantar hushin masu gidajen haya da dai wasu matsaloli na rayuwar yau da kullum domin warware wannan matsala hukumomi sun zo da shawarar biyan bashin albashin ma'aikatan da filayen gini sai dai ƙungiyoyin ma'aikatan suka ce wannan shawara bata kwanta musu ba saboda a cewar su waɗannan filaye ba za su yi wata darajar kirki ba a kasuwanni sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger wa zai cuci ba Allah wa zai zagi ba Allah wanda cuci ba Allah a gai da sile daga Nijar kuma sai kasar Kamaru inda jakadan kasar Amurka ya ziyarci shugaba Paul Biya domin yi masa ta'aziyya na rashin sojoji hudu da kasar ta yi da kuma jinjinawa da karin Kamaru kan kokarinsu a yaƙi da Boko Haram Jakadan kasan Amurka mazauni a kasar jamhuriyar Kamaru, Emmanuel Steve Rosa, ya je yi wa shugaban kasar Kamaru ta aziya a fadarsa da ke birnin ƙasar yawunde kasancewar kasar ta rasa manyan dakarun ta guda hudu cikin su har da janar guda ɗaya mai kula da dakarun tsaro masu yaƙi da Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa, an da suka tattauna da shugaban kasar ta Kamaru na tsawon awa guda, Jakada Rosa. J'ai également exprimé mes sincères et profondes condoléances à la mort du général Koji et de ses trois camarades dans le tragique accident d'hélicoptère du mois dernier. Nous avons discuté de notre partenariat continu et réussi dans la guerre contre Boko Haram. Je l'ai félicité pour le succès des forces armées canadiennes. Na zo ne domin in mika ta'aziyyata wanda ƙasa ta umarce ni da na yi wa biya kuma muna jinjinawa dakarun tsaron ƙasar Kamaru wajen hoɓasan da suke yi na Yaƙar maharan Boko Haram. kana mun tattauna kan yadda ƙasashen namu guda biyu za su ci gaba da ƙarfafa dankon zumuncin da ke tsakaninsu na tambayi jakada rosa ko yaya yake ganin rikicin 'yan awarin ɓangaren ingilishi C'est un affaire domestique, c'est pas pour nous de discuter, mais de mon côté, euh, nous sommes très heureux de voir effort, euh, dialogue et euh, contre la violence. Wannan al'amarin na gwamnatin kasar Kamaru ne, amma muna fatan za a warware rikicin cikin ruwan sanyi kuma dole ne a kyautata 'yancin bil'adama ko da yake har yanzu dai wannan bangaren suna fama da rashin kafafen yada labarai na zamani kamar WhatsApp, Facebook da kuma Twitter. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. A gai da awal, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Masu haro shin ko kun san cewa akalla marasa lafiya miliyan goma sha ɗaya ne ke tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kuɗaɗen asibitin ƙasashensu ba ko kuma suna neman ƙwararrun likitoci? Kuma shin ko kun san cewa Amurka ma na fita zuwa wasu ƙasashe domin neman magani Yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a shirinmu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. To wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da alamomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa. Fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunkasa ta yadda za a rika kashe akalla dala biliyan 439 a kowace shekara. Yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samar wa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa kasashen waje domin neman magani. Robert Page shine shugaban kamfanin Med Republic da ke haɗa marasa lafiya da likitoci a kasashen waje wanda ke da ofishi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka. Muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su. Ƙasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce ƙasar Thailand, ta biyu kuma nan Amurka. Ƙasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya. Amma duk da haka, amurka kusan miliyan biyu ne ke fita neman magani a wasu kasashe a duk shekara saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar amurkawa sun fi fita zuwa mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita an kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kensa har ila yau amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu kamar yadda suzy pozo ta ce well, I A da nauyi na ya kai kilo 88 ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru hudu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti. Yayin da tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani ke ci gaba da karuwa, cibiyar nan mai dakila yaɗuwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani, abin da ya sa kamfanoni irin su Med Republic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye. Muna ƙoƙari ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke India daidai yake da likitan da yake a nan Amurka. Masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya. Amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ƙa'ida ba da waɗanda mai yiwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a Jami'ar Washington sun yi bitar takaddun shaidar mutuwar sama da mutane dubu uku a ƙananan hukumomin Amurka har na tsawon shekaru 34. Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. misali a yammacin amurka an fi mutuwa sanadiyar fadace-fadace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin amurka inda aka fi mutuwa sanadiyar ciwon zuciya sannan an fi mutuwa a yammacin virginia da kentucky dalilin amfani da muggan kwayoyi a duk faɗin amurka ciwon zuciya shine ya fi haddasa mutuwar mutane amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta tsakanin yankunan amurka wanda hakan ya nuna karara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar Akwai buƙatar magana mai ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan. Kowace jiha Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne wato counties a turance kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwar kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa. To a ɗaya bangaren kuma a ranar Larabar ta gabata ne murya Amurka ta cika shekaru 75 da kafuwa. Kafa yaɗa labaran da aka buɗe makonni kaɗan bayan da Amurka ta shiga yakin duniya na biyu. An kuma fara yaɗa labaran ne a wani ɗakin watsa labarai da ke New York a ranar ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 1942. Amanda Bennett ita ce daraktar murya Amurka kafar yada labaran da take watsa shirye-shiryenta a kafofin rediyo da talabijin da shafukan sada zumunta daban-daban. Lokacin da na zo nan a zaman daraktar muryar Amurka, na san cewa zan buɗe wani sabon babi na daban mai ban sha'awa aikina na 'yar jarida. Abin da ban yi tunani ba shine yadda na zamo ina mai alfahari da abubuwan da na iske Akwai tarin 'yan jaridu daga sassan duniya daban-daban waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya inda 'yan jaridu ba su da walwala. Saboda haka sun san abin da ya kawo su duk sa'ad da suka shigo aiki da safe. Sun san abin da aikin jarida ya kunsa. To yanzu mun kwashe shekaru saba'in da biyar muna watsa sahihan labarai a faɗin duniya yayin da kuma muka doshi wasu shekaru saba'in da biyar masu zuwa ni na yi imani abin da muke yi yana da matukar mahimmanci kuma mahimmancinsa zai karu kwarai da gaske wannan ya ƙara tunatar da ni ainihin abin da ya kai ni ga aikin jarida saboda ba karamin mahimmanci samun walwalar 'yan jarida yake da shi ba ga kowace al'umma a duniya. To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Hafiz Balaraba Gusau wanda ya ce hakika shirin rage farashin abinci abu ne mai kyau muna fatan za a ba gwamnati haɗin kai wajen tabbatar da wannan tsarin domin sauƙaƙawa al'ummar ƙasa. Salam VOA Hausa, ƙudurin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo na rage tsadar kayan abinci ga talakawan Najeriya wannan abun ya yi daidai. Muna fata kulle za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Abdulsalam Abdulsalam Dambam. salam voa hausa muna taya minista harkokin wajen chadi musa faki muna samun shugabancin kungiyar kasashen afirka ta au da fatan zai mai da hankalinsa wajen ci gaban nahiyar sai sakon abbas alhaji abbas baffa Chalebi baucin najeriya wanda ya ce matakin da hukumar kara hadura ta kasa wato road safety ta ɗauka akan motocin haya na kayyade musu gudun da za su yi wannan matakin ya yi daidai amma wani hanzari ba gudu ba ina akwana kan motocin gwamnati da masu zaman kansu domin mun ji babu su a cikin wannan tsari muna fatan wannan lamari zai shafi kowane fanni na tuki a faɗin ƙasa ta najeriya assalamu alaikum biyu hausa yabon gwani ya zama dole don allah ku bamu dama mu jinjina wa tashar da muke alfahari da ita wato muryar amurka bisa cika shekaru saba'in da biyar da ta yi tana yaɗa shirye-shirye masu ƙayatarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa allah ya ci gaba da yi muku jagora a duk harkokinku na yau da kullum da duk ma'aikatanku. ku wannan sako ya fito ne daga sani mai lange-lange ya wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri sai kuma Saƙon buba mai gora gashuwa da muhammadu kasko shamakawa waɗanda suka ce za mu yi amfani da wannan dama don mu jawo hankalin gwamnatin najeriya kuma mu bata shawara akan yadda muka ji za ta kafa wani kwamiti na karya kayan masarufi da abinci a najeriya mu dai a ganinmu odar kayayyakin masarufin da abinci ya kamata gwamnati ta yi sai ta baza a kasuwanni ta kare farashi a haka ne kayayyakin zai rage farashi ta hanyar sauki ba tare da an cutar da ƙananan 'yan kasuwa ba to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karin a takaice. sakataren tsaron amurka james mattis ya bayyana a birnin tokyo yau juma'a cewa amurka tana tare da japan 100 bisa ya ce yayin da sabuwar gwamnati ke kama madafun iko a washington ina so ka fahimci cewa muna tare da kai da kuma al'ummar japan 100 bisa 100 mr prime minister mattis ya bayyana haka ne yayin ganawarsa da prime minister shinzo abe a tafiyarsa ta farko tun da ya zama shugaban ma'aikatar tsaron amurka Abe ya yaba ziyarar Tamatis da ya kai yayin da shugaban kasar ta Japan yake shirin kai ziyara Washington mako mai zuwa. Sabuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe wa matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine. Ta ce takunkuman da Amurka ta ba wa ƙasar zai ci gaba da aiki. Nikki Haley ta faɗa yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tunda aka tabbatar da ita a matsayin wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa ta wakilci Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Muna son inganta dangantakarmu da Rasha, amma abin da ke faruwa a gabashin Ukraine wani abu ne da ake bukata a fita karara a yi Allah wadai da shi da matakin da Rasha take ɗauka. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa an ji wa Iran wato an yi wa Iran kashedi a hukumance akan gwajin makami mai linzami da ta yi cewa za a iya ɗaukar kowane irin mataki a kan Tehran. A cikin sakonsa da ya tura ta Twitter, Trump ya kuma ci gaba da kushewa yarjejeniyar da Amurka da manyan kasashen duniya biyar suka cimma na dakatar da ayyukan nukiliyan Iran, ita kuma a saka mata da sassauta takunkuman da aka kakaba mata. Ya ce kamata ma ya yi Iran ta gode da cimma wannan yarjejeniyar, ya ce ƙasar tana shirin durƙushewa kafin a sakar mata biliyoyin dala. shugaban kasar angola jose erdodo da santos ya faɗa yau juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabanci ba bana abin da zai kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 38 dos santos ya shaida wani taron jam'iyyar mai mulki mlpa cewa matsayin wato ministan tsaron ƙasar shine zai kasance ɗan takarar jam'iyyar To madalla masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fasil wanda ya haɗa shirin da ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yau Musa Jan. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman, Maryam da Safinatu na nan tafe da shirin yau da gobe, shirin matasa.